ga cewa idan aure bai faru ba sai da na ka me a sani da aure ni ba haka magana ne idan aure bai mutum ba shi kuma saki zai kawo mutum warawara gaskiya ba zai kamar yaya kamar yadda naga ka faɗa ka ce aure bai kare ba sai ka ne kare fassara me kake nufi tsiye za ki min kenan to ai ba ai min tsiye to fasara me ni dan kaina ne ni kuma ba a sani ba a hana ni dan kasa me ake nufi da idan aure bai kawo mutum ba zai kawo shi me ake nufi ka ga idan arziki bai kawo ka ba tsiya za ta kawo ka shi idan kuma tsiya ba eh, eh. ta kawo ke ya kika gani a ah, kai za ka tambaya <laughs> kai ka san me kawo da ka Aisha ba fa tsoron ki nake ba don ba za ka yi tsoron matsalar ka saudiya ka fara kokarin ka mana masifa ka ka fara kallon mace matan mutane ba a kallon matan ni da ma ba shi ne ya kai ni ba wallahi to me kai kai ne da ma hankalin ka yana kan haka ni ma gano haka ba ina ko yanzu ka ka fara wajen ka kuma arzikin ka yanzu arziki ka kawo shi alhamdulillah hmm. kai wai ka wai ka ce za ka ko kuma za ka labin ba za ka je a ai kan wata ce amma da zuba maka ce eh to ai da zika ce yanzu ba ka sani ko yanzu mun fuskanci junan mu a yanzu eh ita shan waira an ce duk wanda ya fara zagin ta sai kuma a ga 'ya dawo yana yaba to sai sirri to ne dai ka gabata da hakkin wani kuma shi dama zagi ɗayan biyu ne ko mutum kana kinsa ka zage shi ko kuma mutum ko ka mara hassada ko kuma dai dama ka zage shi ne dan ya buɗe baki ima magana dama haka ni ba da hassada nake mata amma ban san sanda da fara to shi kuma hassada ga mai rabo taki ce wanda yake hassada